بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau hudu ga watan muharram hijira ta 443 a 13 ga قوة تقوى shekara ta ta 21 ta miladiya za mu tashi darasi na 204 a cikin karatunmu na al ta al-imam malik ibn anas abi abdullah rahmatullahi alai muna cikin kitabul jihad za mu tashi babi na 308 hadisi na 1008 babun alkasam lil khayli fil ghazwi na'am na'am babul qasami lil khayl fil ghazwi babin a rabon da ake yi ma dawaki a cikin ganima wato yadda ake yi rabon kasan dawaki a cikin ganimar da aka samu wajen jihadi a tafarkin Allah saboda wannan ya nuna muhimmancin dawaki saboda yanda suke da a ƙarfi da kuma saukin sarrafuwa wajen yaƙi shi yasa ma Allah ya rantse da su wal'adiya fi zabha falmuriya fi qadha falmughira fi subha duk wannan sifofi ne na dawaki da ake yaƙi da su kuma al'adar larabawa ne wajen a sifanta wajen yabo ga dawaki wajen yin yaƙi kamar yadda imrul kai take faɗa mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an wato mai kai farmaki kuma mai juyawa ya tsere in an biyo shi ba za a rike shi ba mai fuskantowa kuma mai komawa da baya ma'an duk a lokaci daya saboda gaggawarsa wajen sarrafuwa to saboda wannan ga wannan ya sanya a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kaso na musamman ga dawaki kuma shi yasa din ne ma hadisai suka zo a kan muhimmancin riƙe doki domin yin jihadi kamar yadda ya gabata cewa a shi doki ga wani mutum lada ne ga wani sutura ne ga wani kuma a wato halaka ne ukuba ne amma wanda ya rike shi domin taimakon addinin musulunci to rike shi lada ne a gare shi duk abinda duk a dukkan abinda ta ci sadaka ne dukkan bayan gidansa da yayi da ta yi dukkan bayan gidansu da suka yi sadaka ne idan idan dawakin suka yi idan dokin ya yi sukuwa ya yi gumi duk gumin da zai zuba daga cikin dokin shi ma sadaka ne wanda kuma ya rike shi sutura shi ne wanda ya rike shi domin a wato ba da niyyar jihadi ba amma domin ya tsare mutuncinsa ya tsare a martabarsa da alfarmarsa amma wanda zai zamanto alai alaihi wizrun wanda zai zamanto laifi ne a kansa nauyi shine wanda ya ɗaura dokin domin yakar addinin musulunci ya yi tanadi da shi domin a yi amfani da shi don a yaki addinin musulunci to wannan ya nuna a muhimmancin dawaki shi yasa nema aka sanya musu kaso a cikin ganima da ake bayarwa ta yaki to akan haka ne imamu malik ya kulla wannan babin saboda ya rataya da hukunci a da hukuncin shari'a dangane da wannan babi na'am haddathani ya haya ubaidullah ya ce ya zanta min hadisi an malik daga malik annahu cewa malik ya ce balagani anna umar ibn riwaya ta ni cewa umar ibn al-aziz umar ibn abd al-aziz amirul mu'minin ɗaya daga cikin khulafa din banu umayya wanda ya kasance adali ne gashi basarake sannan kuma gashi malami kana ya ya kasance shi yana cewa lil farasi sahman akwai kaso biyu wato akwai rabo biyu lil faras ga doki wato doki an aka yi rabon in aka wato aka tattara ganima za a ga iya adadin mutanen da suke nan da dawakin da suke nan in aka karkasa to rabon doki rabo biyu ne walin rajuli saham mutum wanda kuma yake shi mutum mayaki shi shi kadai shi kuma yana da kaso daya wato kasan doki har ya fi kasan mayakin wannan haka umar ibn abdul malik ya ruwaito daga maganar Umar ibn Abdul Aziz amma wannan magana ta Umar ibn Abdul Aziz ta tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam bukhari ya ruwaito daga hadisin Ubaydullah ibn Umar annafi an ibn Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashama li rajulin thalathata ashum cewa cewa ashama li rajulin thalatha ya kasa ya bada kaso guda uku ga mutum ah, sahmani a asamali rajulin salatata suhman ya ba ma wato mutum kaso guda uku sahmani lahu sahmun lahu wa sahmani li farasihi kaso daya gare shi kaso biyu kuma ga dokinsa to wannan shine abinda malamai da yawa suka tafi a kai yadda kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz ya faɗa saboda mujibin wannan hadisi zahirin wannan hadisin abin da ya nuna kenan kuma akan haka jumhurin malamai suke akai malik da shafi'i da ahmad da su allait ibn sa'ad imamu ahal misr da sauran da yawa daga cikin malamai imam abu hanifa shi ya saba a wannan hukuncin ya ce a a doki in mutum yana da doki to kaso biyu za a bashi kaso ɗaya nasa kaso ɗaya na dokinsa sai ya zamanto kamar ya yi tawilin cewa ana ba mu doki kaso biyu ma'ana ai doki shi shi kadai ba zai yaƙi ba saboda haka doki da wanda yake kansa su ne ake ba su kaso biyu shi fahimtar al'imam abu hanifa kenan kuma wanda abin da ya ruwaito akwai kamar ibn abdulbar a cikin sharhinsa ya kawo ya kawo riwayoyi daga magabata wanda imam abu hanifa ya dogara gare su daga ciki akwai hadisin mujammi' ibn jariya da kuma abinda aka ruwaito daga sayyidina ali ibn abi talib da abu musa al-ash'ari kwatankwacin sa amma wannan kaulin da'ifi ne saboda cin karonsa da abinda ya ya inganci shi inganci shine hadisin abdullahi ibn umar wato abin mamaki a hadisin abdullahi ibn umar gashi riwayan ya ce amma malik bai ruwaito shi ba sai ya kawo magana umar ibn abdulaziz wanda zai nuna maka wato yadda ilimin ilimi yake duk yalwar ilimin mutum wani abu zai iya kubce maka kaga dai malik a madina yake ga malamin sanafi dan madina din ne kuma al'adar malik idan dai idan a babi akwai hadisi marfu'i da shi zai gabatar amma sai ya kawo maganar umar ibn abdulaziz wanda yake ita ce abinda ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam din ya faɗa wanda da hadisin ibn umar yana tare da shi da ba zai tsallake shi ba ya ya kawo maganar umar umar ibn abdul aziz na'am wa Kala malik malik ya ce walam azal asma'u zali ban gushe ba ina jin wannan wato wannan magana ce da ta da yake ta dade haka take a bakin malamai cewa wannan shine hukunci saboda haka wannan yana daga cikin wato a inda babu hadisi marfu'i yana daga cikin wato al'amal al-istidlali amal ahlil madina wanda yake na istidlal zai zamanto wato ya ji malamai suna fatawa da wannan na'am an tambayi malik akan mutum da ya halarci fagen fama da dawaki masu yawa shin za a yi kaso a raba ma dukkan dawakin da ya je da su yakin kowa ya zama to an bashi kaso nasa guda biyu sai malik ya ce ban ji wani magana akan wannan ba ba na ganin cewar a yi kaso sai ga doki guda ɗaya wanda a kansa shi mutumin yake yaƙi a kai amma sauran dawakin da ya je da su dawakin sawa'un dawakin zage ne eh, to ba za a ba su ba sai dai idan wani wani ara ya hau to dokin yana da kasansa amma kasan na dokin ne saboda ka zai koma wajensa kenan amma waɗannan dawaki da da za a iya tafiya da dawaki din ko don ɗiban kaya ko kuma a tafi da su don su zamanto don su zamanto to su faya <laughs> abdulljabbar kayi ke kenan don su zamanto su da ake ce ma dawakin zage kuna gani idan sarki ya yi hawa akan akwai dawaki da suke a bayan sarki wanda za a ɗaura musu sirdi da komai ana jan su kawai saboda ko da dokin sarki wani abu zai samu gare shi ko kuma wanda daga cikin hakiman sarki dokinsa zai za a samu mushila da dokinsa sai a ɗauka daga cikin dawakin zage a bashi eh, to idan mutum ya tafi jihadi da irin waɗannan dawakin a wajen malik ya ce dokin da yake a kai shi ne kaɗai za a bashi kaso wanda yake wannan kuma shi ne maganar a mafiya yawan malamai amma waɗansu malamai sun tafi a kan cewar in ya tafi da dawaki da yawa to guda biyu za a yi ma a ƙara masa guda ɗaya saboda ya ɗauki dawaki da yawa ya tafi da su wannan kaulin an ruwaito shi daga asauri da al auza'i da abu yusuf da allait ibn sa'ad haka kuma an ruwaito shi daga al-hasan al-basri da makhul shami da yahya ibn sa'id al-ansari kuma daga cikin malaman malikiya muhammad ibn al-jaham al-maliki ya zabe shi yace ya ya lura da ahlus sugur mutanen garuruwan da suke a boda ta daular musulunci wanda inda mutum ya shiga wannan garin to ya je ne kamar garrison ya je wato kamar kamar sansanin soja ya je don duk wanda yake zama a irin waɗannan garuruwan kullum a cikin shirin yaƙi yake saboda sanan ake kawo hari to ya ce ya ga ahalu tugur haka suke yi idan mutum yana da dawaki da yawa sai a yi masa kaso akan dawaki biyu kawai cikin dawakinsa to shine aka samu waɗansu daga cikin fukaha suka ɗauki wannan ƙaulin amma jimhurin malamai abinda aka ruwaito suna kan abinda imam malik ya faɗa a nan babin kuma shine ƙaunin shafi'i da abu hanifa da sahibinsa muhammad ibn al-hassan ashaibani cewa dokin da yake a kai shi kawai za a raba ma a bashi kaso biyu amma sauran dawakin ba za a ba su wani kaso na yakin ba na'am maliki ya ce ba na ganin albarazin wato alfadarai walhujun da kuma wato alfadari wanda yake ubansa daga cikin wato dawakin larabawa ne shi ma nau'i ne na alfadari bai zama ya ce ba na ganin su face min alkhail suna daga cikin dawaki saboda Allah Ta tabaraka wata'ala ya faɗa a cikin littafinsa wazina a ya ce a Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamir kuma Allah madaukakin sarki ya halatta muku dawaki da alfadarai da jakai to wajhul istidlal shi birdaun ba wai alfadari bane sosai wanda yake haɗi tsakanin waɗanda ake ganin haɗi tsakanin doki da jaki wanda ake haifafansa shi albirdaun ba haka bai yake ba nau'i ne na doki wanda yake sai dai bai kai a irin dokin rumawa kamar yadda suka faɗa wato doki ne wanda ake kawo shi daga biladun rum wanda suna wato dawaki ne da suke da ƙarfi wajen tafiya ba sa gajiya ba sa gajiya musamman a cikin wato akan duwatsu da kuma a cikin kwari da wurare waɗanda suke masu wahalar tafiya saɓanin dawaki waɗanda suke dawakin larabawa dawaki waɗanda sun san dawakin larabawa wanda suke ɗanfararru wanda suke ɗanfararru to su ba haka suke ba su a irin daga ana kawo su daga biladun rum za a gansu da gashi da yawa za a gansu da gashi da yawa irin wanda mogol za a ga suna amfani da su turawan mongol a wato turkawan mongolia na irin cikin kasar china mm, su ba su da nagarta da gudu irin na dawakin larabawa amma kuma suna da jimiri wajen tafiya musamman a waje wanda yake mai tsanani saboda kasancewarsu da duwar wasu da sauransu shine wani a wani yake bani labari ya ce ya ga abin mamaki wato doki yana doki yana wato yana yi ma yana kashe kansa a cikin waɗanda suka je yakin afghanistan lokacin da ake yakin afghanistan da soviet doki an ɗora masa kaya ya yi tafiya ya yi tafiya a kan tsauni in aka je wani tsaunin kawai in ya ga rami kawai sai ya tsalle ya faɗa rama. saboda wahala saboda wahala to irin waɗannan dawakin su ne albarazin walhujun jam'u hajjin shi ne shi ma irin wannan dokin amma wanda aka yi haɗi tsakaninsa da birzaun da kuma dokin wanda yake balarabe da doki wanda yake balarabe aka yi barbara tare aka haife shi to laraba suna kiransa alhaji to su ma waɗannan malik ya ce yana ganin su ma za a yi musu kaso kamar yadda ake ma doki kaso domin su ba alfadari ba ne ba jakai bane duk da ba alfadari ba ne ba jakai ba kuma bisa al'ada mutane suna ganin su a matsayin dawaki duk da an sanya musu wani suna daban daga cikin sunayen dawaki din to don haka za a yi musu mu'amalar mu'amalar doki sai su ma a ba su wannan kaso din na'am shine shine wajhul istidlal na wannan ayar da yace wal khayla wal bighala wal hamir tunda kowanne daga cikinsu su albirzaun ba alfadari ba ne ba jaki ba ne saboda haka nau'i ne na doki tunda nau'i ne na doki amma ba irin dawakin larabawa ba wanda aka saba yaƙi a kansu to amma tunda dai sunansu sunansu doki ana ganinsu a matsayin dawaki sun zamanto sun shiga cikin alhail tunda dama Allah ya ambaci waɗannan jinsin guda uku waɗanda ake hawansu ake tafiya a kansu ake ɗaukan kaya a kansu wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina na'am Allah wa yace wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ku yi tanadi ga abokan gaba abokan gaba masu yakin addinin Allah abinda kuke da iko akan sa na karfi da kuma ribatul hayl da daurewar da daure dawaki turhibuna bihi aduwallah da kuke jefa razani a cikin zukatan wato makiya Allah wa aduwakum da kuma makiyanku to ni ina ganin albaradin irin waɗannan dawakin walhujun da kuma waɗanda ake musu haɗin gambiza ake musu barbara daga dawakin larabawa min alkhail ina ganin suna daga cikin dawaki amma da sharaɗi idan a jaza halwali idan shugaba ya ba da izini ya ce eh wannan ayyaki a kai idan shugaba ya bada izini kun ga muhimmancin bin shugabanci a cikin harkar jihadi komai ana mai da shi ya zuwa ga abinda shugaba ya faɗa saboda idan babu shugabanci musamman a cikin sha'anin jihadi to ba za a samu nasara ba don za a yi ta rigima ne wannan ya ce ai nan wannan ya ce ai can kuma shi ya sa wannan abin su a sojojin zamani suka ɗauka wajen bin oda bin umarni na shugaba na komanda in komanda ya gaya maka ko kana da wani ra'ayi sai su ce obey before complaint Eh, ka bi kafin ka kawo wani kuka kawai kai biyayya saboda muhimmancin shugabanci shi na eh, kun gani shi malik ya ce idan ja-za ha alwali alwali a anan abinda ake nufi da alwali alwali alal jaish kwamandan rundunar ba wai shi amirul mu'minin ba ba shi shugaba na gida da aka bari ba a'a kwamandan wannan rundunar ta mayaka ko da katiba ce ko da wata yar kankanwa ce aka ware aka tura su su je su kai wani hari ko su je su binciko rahoto idan wani ya tafi da irin wannan daukin albirdaun idan ba za a sanya masa kaso a cikin kason ganima ba sai idan shi kwamandarsa ya ba da izini kan aje yakin da shi na'am a hakika sa'id ibn al ya ce an tambaye shi akan albarazin yace fa hal sai ce wahal fil khayl min sadaqa haka yake a nuskata wa fil khayl min sadaqa shin akwai zakka ne akan dawaki ai wato babu zakka akan dawaki wanda yake shine matabar jumhurin malamai babu zakka akan akan dawaki inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa alal muslim fi abdihi wala farasihi sadaka babu zakka a kan mutum a cikin bayinsa a cikin bawansa ko da yake nan jinsi ne bayinsa da kuma dawakinsa na'am halfi halfi hamin sadaka so ila anal barabin halfi hamin sadaka wannan yana daga cikin su'al din ai an tambaye shi akan albarazin hal fiha min sadaka oke ban ji abin da hal fiha min sadaka akwai zakka a kansu sai sa'id ibn al-musayyib yace wa hal fil khayl min sadaka ana bada zakka ne akan dawaki eh wato qiyasu shabah imam malik yayi wato wannan ya nuna cewar hukuncin su hukuncin dawaki tunda ba a ba da zakka akan dawaki ba to albaradin suma babu zakka a kansu shi ne maksudin istilalin malik da abin da yake a babin zakka ya iftizari da shi a babin jihadi to wannan wato yana ɗaya daga cikin wato albarka wato albarkar da ke cikin fiqhu yanda zaka ga malamai sun tafi akan asali ɗaya mutum idan ka zo yanzu alal misali a kitabu tahara akwai abubuwa na abubuwan da ake ganin najasa ne to idan ka tabbatar da asali wajen hukunci akan najasa akan abu to ka tabbatar fa cewa wannan asalin da ka tabbatar zai zo maka a kitabun buyu yayin da za ka zo kai hukuncin mallakar ga hukuncin cinikin najasa so da ka abinda ka tabbatar da najasarsa a nan sai kuma ka je a cikin kitabul buyo ka ce ya halatta a yi cinikinsa ka warware abinda ka tabbatar da shi a kitabun tsahara shi sa Sheikh Muhammad hafiza muqtar hafizahullah ko yaushe yana fada yana fada a mana wajen karatu cewa yana da muhimmanci dalibin ilimi wato a wajen fikihu abinda zai nuna cewa ba bin ransa yake ba in ya dauki asali to ya kiyaye wannan asalin a cikin dukkan inda wannan asalin ya zo ba ka ɗauki asali a kitabu tsahara ba in ka ce kitabun biyu ka warware shi ko ka ɗauki asali a kitabul biyo in ka dawo kitabul sahara ka warware shi kun ga malik yadda ya yi wannan misali ne akan wannan a cikin matsalar da take a cikin kitabul zaka ya dogara da ya yi istinafi wannan ba shi ne dalilinsa ba dalilinsa ayar alkur'ani ce amma abin da yake ya ɗaya bai haso da shi yake zai ƙara masa nutsuwa Shi ne abin da shi sa'id ibn musayib ya tabbatar da shi a kitabu a babu zaka ya ɗauko shi ya sanya shi a babul aljihad na'am akwai tambaya akan wannan da eh, eh, sai mun zo dai tambayoyi na'am babu ma ja'a a ghulul babin abin da yazo akan al-ghulul al-ghulul shine boyewar ganima boyewar wani abu daga cikin ganima ghalla ya ghullu ana yin fakin idgam a cikin kamar yadda ya zo a cikin a cikin ayar suratu al imran wa ma kana li nabiyyin an yagul hmm, kaga zo da idgam wa man yaghlul da aka zo jazma din sai ake fakil idgam wa man yaghlul hmm, wanda yake nuna madmumul ghain ne ghalla yaghullu hmm, shine mutum ya ɓoye wani abu a cikin kayansa asali idkhal shay fi mata'il fi rajul mutum ya shigar da wani abu a cikin kayansa wanda yake ba nasa ba to shine gulul wato mutum ya boye ya boye abin da yake na al'umma na kowa da kowa ya dauka ya boye shi amma asali a cikin abin da mutum ya boye ne na ganimar yaki na ganimar yaki amma abin da mutum zai ɓoye na dukiyar al'umma to wannan za a yi ilhakinsa da gululi ne amma ba za a ba shi sunan algulul ba ba za a ba shi sunan algulul ba don shi nau'i ne shi algulul nau'i ne daban na ha'inci dukkaninsu daga shi algulul alkhiyana ma'anarsa alkhiyana ha'inci sai dai ha'incin da yake bi da yake banci ganimar yaƙi ita an ba shi suna na musamman shine algulul kuma yana daga cikin kaba'irul dunub ya ishi girmansa Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani wa man yablul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama wanda duk yayi gululi ya ɓoye wani abu na wato ganima zai zo da abin da ya ɓoye shi ranar alkiyama na'am من من من خيبر من حنين نعم imam malik ya ya kawo ya buɗe wannan babin da hadisin amr bin shu'aib wanda ya kawo shi mursalan tunda amr bin shu'aib tabi'i ne amma an ruwaito wannan hadisin an ruwaito shi muttasilan daga amr bin shu'aib an abihi an jaddihi ibn abdulbar ya kawo ya kawo riwayar ya kawo riwayoyin a cikin al-istidkar wanda asalinsu kuma yana cikin at-tamhid yace haddathani yahya an malik an abdurrahman ibn sa'id abdurrahman ibn sa'id ibn qais al-ansari dan uwan yahya ibn sa'id al-ansari an amr ibn shu'aib daga amr ibn shu'aib amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as wanda jikan abdullahi bin amr bin al jikan sahabi ne amma ya kasance ya taso a gidan abdullahi bin amr bin al’as kuma lokacin da abdullahi bin amr bin al’as ya makance shi amr bin shu'aib shine dan jagorarsa saboda haka ya lizince shi kuma shine ya ruwaito wannan nushar littafi wato hadisai da ya tattaro da shi amr bin shu'aib ya ruwaito an abihi an jaddihi daga babansa shine <clears throat> a daga babansa Muhammad daga babansa Shu'aib na'am Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr an jaddihi daga kakansa shine Abdullah ibn Amr ba Muhammad ba Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As mai riwayar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ne to ɗansa shine muhammad jikansa shine shu'aib tattaba kunnansa Amur to shu'aib jikansa shine ya kasance wato shine ya kasance ya taso a ƙarƙashin kulawar shi abdullahi bin Amur shi yasa idan aka ce Amur bin shu'aib an abihi shine shu'aib an jaddihi jaddihi ba muhammad bane abdullahi ne ana nufin jaddi shi shu'aib ba jaddin amru ba wanda suka ɗauke shi jaddin amru ne sai su ce wannan hadisin mursal ne tunda shi shu'aib ba sahabi ba ne wanda kuma sai waɗansu kuma suka ce in aka ɗauke shi jadduhu shi ne abdullah to ai shi kuma a muhammad bai haɗu da kakansa ba to shi ne ake musu raddi cewa bal shi muhammad a ƙarƙashin kulawar abdullahi bin amr bin al'as ya taso saboda haka isnadi ne muttasil amma ya danganta da yadda kama yadda zamirin an fahimta zamirin an jaddi ana nufin jaddu amr ne ko ka jaddu shu'aib wasahih jaddu shu'aib wanda yake jaddu amr kamar yadda aka ruwaito imam daru kutni yana faɗa to shine yake hukunci akan wannan nusar da cewa mursala ce amma as-sahih nusha ce muttasila sahihiya kuma hukuncinta hadisi ne Hassan saboda halin shi Amru bin shu'aib shi amr bin shu'aib amr bin shu'aib hasanul hadith na'am dukkaninsu ai nuskha ce an fahimta nuskha ce hadisai ne rubutattu eh wai yana cewa duk hadisan amr bin shu'aib za a dauke su a wannan babin duk hadisan amr bin shu'aib an abihi an jaddihi haka za a dauke shi saboda shi abdullahi bin amr ya kasance yana rubuta komai ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce yana ya tattara su yana ce ma littafin nasa da ya tattara hadisan yana kiranta as-sadiqa to kuma ya batta a gidan ya batta a hannun zurriyarsa ya batta a hannun zurriyarsa wanda shi Muhammad ya ruwaito daga gare shi shi kuma Muhammad Amr bin Shu'aib afwan shi Shu'aib ya ruwaito daga gare shi shi kuma Amr ibn Shu'aib ya ruwaito daga mahaifinsa kamar yanda ake da irin akwai nusa na sahabbai da yawa irin waɗannan kamar nusar Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah ya ce haza ma na abu huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisai ne guda 126 wanda imam ahmad ya kawo su gabaki daya wani ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kansu tun a lokacin sahabbai an rubuta su haka zalika akwai sahifar talha bin nafi abu sufyan an jabir wanda imam muslim yana riwaya daga gare ta haka akwai sahifar bahaz ibn hakim an abihi an jaddi wanda ka rubuta mu wanda ne bahaz akai hadisansa bahaz ibn hakim an abihi an jaddi wanda bukhari yana istidlali da ita akwai irin waɗannan nusa din na sahabbai to daga ciki akwai ta amr ibn shu'aib an abihi an jaddi amma wannan imam malik sai ruwaito ta munqati'a ba tare da ambatanta zuwa ga annabi zuwa ga abdullahi bin amr bin al-as ba bai kawo da isnadin nata ba amma imam an-nasa'i ya ruwa eh, imam ibn eh, eh, abdulbar ya faɗi cewa wannan hadisin ya tafil yana ittisali to daga cikin ittisalin nasa shine imamun nasa'i ya ruwaito shi min tsariki hamad ibn salama an muhammad ibn ishaq an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi haka zalika ya ruwaito shi daga hadisin ubadatu bin sami saboda haka hadisi ne ah, da zai zamanto sahihun li ghairihi tunda hadisin ubadatu bin samit ya karfafa hadisin amr bin shu'aib wanda yake hasan hadisi hasan in ya samu taquya aka karfafa shi sai ya koma ya zamanto sahihun li ghairihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina sadara min hunain cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wato ya dawo daga hunain hunain kamar yadda muka ambata wani waji ne a wajen makka tsakaninsa da makka kilomita goma sha bakwai kilomita goma sha bakwai a hanyar fail to da yake dawowa bayan an yi yakin hunain an samu ganimar hunain wa huwa yuridun ji’in rana alhali yana nufin ya je ta ji’in rana domin yana so ya ɗauki umra Tun da ji’in rana ita ce haddin harami ita ce haddin harami saboda ba zai iya ɗaukan dan a wannan hanyar ta hunain miƙatin yana da nisa sai an je karnus sa'ali wajen kilomita wajen kusan 80 da wani abu a hanyar shi ne miƙatin mutanen ba'id da mutanen riyab to zai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da fita zuwa hunain bayan bayan fatahu makka aka yi yakin hunain da zai toho makka ya yi niyyar ya yi umra to sai ya tafi ta inda yake shine miƙati kun ga shi hunain yana gabas tana gabas da makka to maimakon ya taho yamma ya shigo makka sai ya arewa ya arewa kamar zai tafi madina domin ya kai ga ji'in rana to daga can ji'in rana ya ɗauko umra ita ji'in rana ita ce yanzu take a waje da ake ce ma nawariya akan hanyar mutum zuwa madina to da ya ce wa huwa yuridul ji'in rana sa'alahun na mutane sai suka rinka tambayarsa mutane sai suka tambayar sai suka rinka tambayar sa wato me suke tambayar sa wato a musu ganima a musu ganima aqsim alaina fai'ana ai mana rabamu ai mana mu. hatta da naddihi naqatuhu min shajara har sai da sa ta kusantar da shi kusa da wata bishiya ta magarya an ce irin magaryar dawa din nan mai kaya mai kaya fata shabbakar da rida'ihi sai bishiyar wato kayar bishiyar sai ta kama rida'insa mayafinsa abinda yake rufe saman jikinsa hatta naza'atu an zaharihi hatta kwaye ta rike wato kayar ta rike mayafin ya zamanto wato bayansa ya kwaye tunda bishiya ta rike kaya ta rike mayafin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu ya ce ruddu alayyar rida'i ku dawo min da mayafina wato ya tsaya wato ku ciro mayafina daga jikin bishiya ku dawo min da shi a takafuna Allah aqsima bainakum ma afa ma afa kuna jin tsoro ne cewa ba zan kasa wato abinda Allah madaukakin sarki ya ba ku ba na ganima cewa ba zan raba muku ba wato abin da yake na ganima asali an kira shi alfai saboda ma'anarsa al al'arrujo wato abin da ake mayarwa ya zuwa ga mayaka wallabi nafsi biyadi ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa lau afa allahu alaikum mitlu lau afa allahu ya ce wallabi nafsi biyadi lau afa allahu alaikum mithla samuri tihama na'aman laqasamtuhu bainakum yace wallahi da Allah ya baku ganima ta tumaki wanda yawansu ya kai yawan wato bushiyoyin magarya na tihama baki daya tihama abinda ake ce ma tihama shine duk abinda yake kudu da makka nan ne tihama da makka da abinda ya kudu da ita haddasa ta'if duk nan ake ce ma tihama abinda kuma yayi gabas yayi can sama shi ake ce ma najid to yace da yawan bishiyoyin magariya na wannan mantsikar baki daya Allah zai mayar da su su zamanto yawan wato yawan da tumaki Allah ya ba su ganima wanda yawan su ya kai yawan bishiyoyin mantsikar tihama ga baki daya yace la qasamtuhu bainakum wallahi da na raba shi da na raba shi gare tsakaninku thumma la tajiduni bakhila sannan ba za ku same ni marowaci ba wala jabanan ba za ku same ni rago ba matsoraci wala kazzaba ba za ku same ni makaryaci ba waɗannan sifofi ba zai yiwu ba gare shi sallallahu alaihi wasallam wanda yake a baduni shine Shi ne za ka same shi da wannan ko dai ya yi rowa saboda yana ganin in yi ci gaba da bayarwa zai rasa saboda kullum yana tare da accountant general ya ce yaya nawa ne balance ana gaya masa ya ji balance yana yi sai ce a yan kwangila ba za a biya ku haƙinku ba me zai faru wata mai zuwa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya rike abin yau wai domin gobe ballantana abin da yake na haƙƙin wasu wala jabanan ba za ku same ni matsoraci ba mai tsoron talauci rago ba za ku same ni rago ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarinta wala kazzaba ba za ku same ni makaryaci ba in gaya muku wani abu na daɗin rai wanda shugabanni suke saboda suna san abin hannunsu kuma suna so a so su ko ba za a so su ba sai sun bayar to me maganin wannan sai su ƙarya sai su ta ƙararraki don a so su ɗin tare da basu bayar ba to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ba shugaban duniya ba ne ya ce ba za ku same ni makaryaci ba falamma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan taguwarsa qama fil nas sai ya miƙe a tsakankanin mutane a sai ya miƙe a tsakankanin mutane wato yanayin yin yayi hudu ba yace addul khiyat wal mikhyat ku kawo dukkan wani wata igiya wal mikhyat da dukkan wata allura dukkan wata allura wato wanda yake na ganima ne fa innal ghulula a domin gululi aibi ne wato abin da yake shay wato abu ne wanda yake aibata wanda da yayi shi wana kuma wuta ne washan nar kuma aibi ne wanda ya fi komai muni a cikin aibin nasa wannan saboda jinas ana narun wa amma asalin shannar abinsa ai wato al'aib akbahul aib ala ahalihi gama inda suka aikata shi yau malkiyama a ranar alkiyama قال hmm. shi rawin ya faɗa ya ce tun matanawala min al'arzi wabra sannan ya ɗauki wani gashi a ƙasa daga gashin raƙumi gashin raƙumi ya ɗauka wa min aswatiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi al'aubar jam'u wabra min ba'ir na wani raƙumi au shai'a ko wani abu wanda yake na dai wani abu ya dai tuna gashin sun maƙal sannan ya ce wallazi nafsi biyade na rantse da wanda raina yake hannunsa mali ma afa Allahu alaikum wala mithla hadi wala mithlu da wani abu daga abin da Allah ya ba ku na ganima ko da kwatankwacin wannan wannan sillan gashin ne illa al-khums sai khumusi sai Humusi da Allah ya ce fa anna lillahi humusahu wa lirrasul wa sai humusi kawai nake da shi wal humusu mardudun alaikum shi ma humusin gare ku yake komawa baya daukan komai domin raba musu humusin yake yi sallallahu alaihi wasallam wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna kyautarsa kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahidi a wannan hadisin Shi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal ghulula arun wa narun wa shannarun ala ahli wato gululi aibi ne da kuma wuta da kuma wato mummunan aibi akan waɗanda suka aikata shi ranar alfiyama to wannan kun ga wa'idi ya zo narko ya zo an sifanta shi da cewa narun yawmal qiyama wuta ɗaya daga cikin alamar abin da ake hukunci akan aiki cewa yana daga cikin kaba'ir shine idan aka yi wa'id aka yi narkon wutar jahannama da shi to shi yasa algulul aka dauke shi daga cikin kaba'iru dunub ba zunubi ne wanda yake kyakkyawan aiki zai yafe shi ba dole sai mutum ya tuba ya nemi gafara Allah sannan Allah zai yafe mishi Allah ya kiyashe mu a cikin wannan kuma la ta tajiduni bakhilan wala jabanan wala kazzaba ai idza jarrabtumuni la ta tajiduni za bukhlin wala za jubunin wala wala za kadhibin فالمراد نفي الوصف من أصله لا نفي المبالغة التي دل, علي دل عليها الثلاثة آه وتوانا أنا نفهم بذاك سامين مروة كومي كان كان تروا ba za ku same ni matsoraci ko mai kankanta tsoron ba ba wai sifa ce da take nuni kan cewar wato ba za ku same ni mai yawan haka ba wato ina ka yi dan kaɗan. amma mai yawan ne ba ku same ni ba a'a ba haka ibarar take nufi ba ai nafihu min aslihi a cikin jami'in annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin waɗannan sifofi akwai wata fa'ida li'annaha lazima domin a haɗa suna lizimtar juna wa kaza abdaduha haka nan ma kishoyinta as-sidqu wal karamu wash shaja'a gaskiya da kyauta da jarinta dukkaninsu suna suna lazimtar juna suna lazimtar juna wato jarimi zaka same shi mai kyauta ne inda jarinta ita za ta sanya shi ya je ya kyauta da ransa ma wanda ya kyauta da ransa don ya kyauta da abin hannunsa ba za ka yi mamaki ba haka gaskiya gaskiya tana sa mutum ya yi kyauta saboda in mai gaskiya shine wanda zai ce in ka bayar Allah zai mayar masa inda gaske yake a cikin zuciyarsa to zai bayar in ku yana faɗa amma yana cewa kai haka ne kuwa <laughs> al'amarin haka ne kuwa to sai ga zai ba to shi yasa waɗannan sifofin suke haɗe da juna kun ga hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam wa aslul ma'ana huna abin da yake asali a cikin dukkanin waɗannan ma'anonin ash-shaja'a jarunta fa inna ash-shaja'a wasiqun min nafsihi bil khalaf domin jarumi yana amintuwa daga ransa da kan cewa za a maye masa watikun min nafsihi bil khalaf min kasbi saifihi da cewar zai sake samun abin da zai sake zuwa masa daga abu kokarin da yake yi da yakin da yake yi da takobinsa ya sa umma ya bayar idan dama ta sake zuwa ya fitar da takobinsa ya yaki tunda ba shi da tsoro zai sake kwaso ganima fa bi darurati la yabhal dan haka ba za ka same shi yana ruwa ba wai za sahula alaihi al'ata la yakzib idan kuma kyauta ta zamanto mai sauki ce a gare shi to ba zai yi wato ba zai yi ƙarya ba bil khalifi fil ƙarya ta hanyar saba alƙawari li'anna al li'anna li'anna al khalif domin sabani inna ma yansha min al bukhl yana zuwa ne saboda rowa na'am to sannan a cikin wannan hadisin akwai abin da yake nuna mana irin haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halin mabiya da halin mutane kun ga yanda wato akan sha'anin abin duniya sai an yi hankali da mutane akan abin da mutum yake ganin haƙƙinsa ne za a shi wato sai dai kai sai shugaba sai ya yi haƙuri da mutane shugaba sai ya yi haƙuri da mutane domin ga shi. A annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai ne duk da yake maslamatul fathi ne ba su daɗe da musulunta ba tunda daga fatahu makka an tafi da su daga fatahu makka wannan ba tawaya bane akan su amma ba za ka kwatanta su ba da waɗanda suke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farkon as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wa kullum wa'ada Allahul husna kowannen su Allah ya musa alkawarin aljanna amma Allah shi ya ce la yastawi man la yastawi minkum man am man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min an anfaqu min ba'd wa qatal to kaga an an samu wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri da su ya haƙuri da su cewa hali na mutane akwai abu wanda yake na raunin mutane ne wanda sai dai ka kau da kai daga gare shi kuma kai kokarin dora su akan abin da zai sanya su su rabu da wannan raunin to shine abin da annab sallallahu alaihi wasallam kuma babu abin da zai maganin irin raunin mutane da ya gyara ɗabi'ar su irin ilimi kaga annab sallallahu alaihi wasallam ilimi ilimi ya tara a nan wajen a cikin maganganun su yan kankani yan kananan maganganu kaɗan amma ya tara ilimi wanda zai tsarkake zuciya ya gyara ma mutum abin da yake a cikin asalin halittarsa domin Allah ya halicci mutum kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal insana khuliqa halu'a an halicci mutum mai tsananin san alheri da tsananin kin ya bayar da shi idan massahu alkhairu manu'a wa idan massahu eh, idan massahu sharru jazua wa idan massahu alkhairu manu'a idan sharri ya same shi to kaje ya taraki idan kuma alheri ya same shi ya maki hannunsa hmm. wa innahu li hubbil khairi lashadi wannan ɗabi'ar mutum ne sai wanda Allah ya tsarkake shi yasa Allah ce illal musallin sai sai masallata masu sallah to shine to saboda ne saboda sallah da irin tarbiyyar da ake ma masallata ta sanya su sun rabu da wannan asalin ɗabi'ar ɗan adam to kun ga irin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake yake nuna mana ilimi shine abin da yake wato yake goge zuciyar ɗan adam ta kyal dukkan wani abu na baki dukkan wani abu na rauni dukkan wani abu na rabon shaiɗan, da rabon nafsu rai wadda take mai umarni da mummuna ya zamanto an kau da shi daga cikin rai ɗin, da ilimi ake yi shine abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma ya ɗaukar da su a kan san matsayinsa sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba mai tara duniya bane ba shi da wani ba zai kara ko da kwatankwacin kun ga wannan wato ilmantarwa da misali ai annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya gaya musu yace ko da kwayar zarra ne amma sai ya dauki sai ya dauki filin gashi na raƙumi ya nuna musu yace kwatankwacin wannan daga cikin abin da kuke da shi na ganima baya gare ni sai humusi kawai sai humusi shi ma kuma humusin in an bani gare ku nake mayar da shi ga isa matuka wajen nuna ma mutane kan cewar wato a shugaba ya yi tajarrudi daga abin nan ɗin duniya na'am na'am kuma ya zanta min hadisi daga malik daga yahya bin sa'id al-ansari a'a am muhammad ibn yahya ibn habban hadisin da yake gaban sa na hadisin da yake kafin shi ka tsallake daya na'am na'am daga muhammad ibn ya sorry akwai da Allah bari zai sanarwa sanarwa mai ana sanar da daga Muhammad ibn Yahya ibn Habban daga ibn Abi Amra ibn Abi Amra Abdurrahman Abdurrahman ibn Abi Amra Abu Amra al-Ansari Abdurrahman Abdurrahman ibn Abi Amra al-ansari wulida fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma laysat lahu suhba ba sahabi bane na'am amma babansa abu amra sahabiyun shahida badr badran ya halarci yakin badr ismuhu bashir masha Allah kafarana ne cewa zaid ibn khalid al-juhani qala yace wani mutum ya mutu ranar yakin hunain kuma su sahabbai sun ambace sun ambace shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato domin yayi masa sallah zaidu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi ma abokin ku sallah wato sai fuskokin mutane suka jirkita daga wannan cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba kuma ba san wani laifi yayi ba da annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba sai zaidu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ce ai sahibin nan naku abokin nan naku yayi gululi a tafarkin Allah a cikin a cikin ganimar yaki yace sai muka sai muka bincike sai muka binciko kayan muka bincike a cikin kayansa sai muka samu wato wani abin rataya wato abin wuya ko kuma abin daurawa a ciki alharza dai zai iya zamantowa ta wuya zai iya zamantowa wanda ake daurawa a ciki zai iya zamantowa ta hannu wato wani wato abin dauri ba za wato na yahudawa na yahudawa ma tusawi ma tusawina ma eh, dirhamai ba za su kai wato dirhami fifi biyu ba wato ba wani abin kirki ba amma gashi abin ya janyo masa annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba to wannan wannan ya nuna girman algulul kenan da kuma kan cewar idan mutum ya aikata mummunan aiki ya mutu a kai to yana cikin haɗari in mutuwa ta zo masa ya zamanto shine ƙarshen aikinsa hmm. shine karshen aikin da yake shi yasa hadisin abdullahi bin mas'ud yake da hatsari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai aiki aikin yan aljanna har sai ya zamanto tsakaninsa da ita saura kaɗan sai aikata aikin yan wuta a yi masa hatma a kai kai shiga wuta shi yasa ake mutum a kula da ƙarshe ƙarshe shine muhimmi Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe kuma wannan asali ne na cewar wanda suka aikata mummunan aiki wato a shugabanni na addini ana shugabanni na addini wato an nuna cewa kada su halarci jana'izarsu kada su halarci jana'izarsu wanda aka san cewar mutum ya mutu a cikin wato sako wanda yake ba a san ya tuba daga gare shi ba ba a san ya tuba daga gare shi ba to a ƙaurace domin wannan ya zamanto izina ga masu aikata laifi don kar su ma saboda su ji tsoron kan cewa su ma karfa su zo irin wannan ta zo ta same su Allah maɗaukakin sarki ka ya ba mu kyakkyawan karshe a sai mu tsaya a nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا na إلا أنت alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan na tambaya ce dan Allah malam akwai madogara ga wanda ya sami liman cikin sallar juma'a ya kasance bai samu raka'a ko guda ba amma da zai yi ranko sai ya raka'a biyu ya yi sallama Allah ya kara malam da da da kullihi lafiya eh kullihi to to da kullihu da kulluna kenan dukkaninmu Allah ya kara mana lafiya to Allah ya saka da alheri da wannan addu'a eh wannan babu wani asali akan wannan idan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallah ya riski sallah to mafhumin wannan malamai akan sa suke kuma akwai fatuwar abdullahi bin mas'ud akan haka kuma ya ɗaukaka ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya yi zo bai samu raka'a ɗaya ba a cikin sallah to bai samu hukuncin sallar juma'a ba sai koma ya zuwa ga asali shine ya sallah a zahar ya yi raka'a hudu amma ya sallah raka'a biyu bayan bai samu raka'a ɗaya tare da liman ba wannan ya ci karo da wannan hadisin da na ambata hadisin abi huraira wanda mun karanta shi a cikin almuwatta saboda haka wannan kuskure ne ma an yi ma mutum fatawa da wannan to wannan fatawa ta kuskure ce ya tashi daga kanta ya dawo ya zuwa ga abin da yake daidai abin da ya riga yayi daga baya babu komai tun da fatawa aka yi mata amma fatawa ce ta kuskure ya tashi ya dawo ga abin da yake daidai to wannan yayi tambayar yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa ba'du jazakumullahu khairan ya muallim inni mustafti رجل صائم يباشر امرأته وهي sa'ima a فأنزلت amma huwa falam yunzil fa kaifa siyamuhu sai jikin wai mutum ne yana azumi ya zo ya yi wasa da matarsa ita ba azumi take ba sai ta yi inzali amma shi bai yi inzali ba to ya azuminsa tunda ba ta yi tunda ita ba azumi take ba dama ya haɗarin a kanka yake tunda kuma ka samu sa'a Allahumma sallim sallim ta hau kanka ka kubuta to sai ka gode ma Allah <laughs> hmm. Hmm. na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a ya albarka da kake karban addu'a bayinka sa'a karshe ta ranar Juma'a muna roƙonka muna cikin ɗaki daga cikin ɗakunanka muna karanta littafi muna karanta hadisan sallallahu alaihi wasallam muna ta tawassuli da wannan sa'a da kuma wannan karatu da muka yi kan Allah ka amsa mana addu'o'inmu Allah akwai malamin mu wanda ya rasu Sheikh Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi na roƙonka ya Allah ka gafarta masa Allah ka karbe cikin salihai Allah ka sadar da shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin aljanna Allah ka haska kabarinsa Allah ka yalwata masa a cikin kabarinsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka karbi kyawawan ayyukansa Allah ka yafe kurakuransa Allah ka sashi a cikin salihan bayi Allah mar sauran waɗanda suka rasu ƴan uwanmu musulmi maza da mata wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka yi musu rahama Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ƴan uwan mu marasa lafiya muna roƙon ka ya Allah ka ba su lafiya Allah ka tayar da kafadun su Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah ka ba su waraka Allah ka gaggauta musu waraka daga gare ka Allah ka tafiyar da tsanani a gare su ya Allah kamar yadda ka yaye tsananin da ya samu annabi Ayyub يعين ديك إن أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله سمع كياي مسلم الله كياي مسلم الله كياي مسلم أنا من بسكي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء Allah kai ne kake yaye wa tsanani daga wanda yake cikin tsanani Allah ka yaye musu tsananin da suke ciki ya rabbal alamin Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka inganta wannan rayuwar wannan al'umma akan daidai Allah muna roƙon ya Allah ka yaye ka yaye tsanani a cikin wannan al'umma tamu Allah ka yaye halin tsoro da rashin kwanciyar hankali a garuruwanmu da hanyoyinmu da kasuwanninmu da makarantunmu Allah ka baddala mana bayan tsoronmu da aminci Allah ka baddala mana bayan tsoron halin tsoronmu da halin aminci Allah ka ba mu aminci a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka sanya albarka a cikin damunanmu Allah ka sanya albarka a cikin damunanmu Allah ka saukar da tsari da kariya ga manomanmu manomanmu da suke noma Allah ka kare su daga 'yan ta'adda Allah ka kare su daga 'yan ta'adda Allah ka tarwata taron 'yan ta'addancin da suke mana 'yan ta'adda a wannan ƙasa ta mu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka jefa ragani a cikin zukatansu Allah ka ɓata tsaka Allah ka haɗa zukatansu Allah ka buga Allah ka buga zukatansu da juna Allah ka ka kawo sabani a tsakaninsu Allah ka sanya tsananin su ya zamanto a tsakaninsu Allah ka sarrafa da ka kawar da tsananin su daga gare mu ya rabbal alamin ya Allah muna ka yan kasuwan mu Allah ka taimaka Allah ka ba su yalwa arziki Allah ka sanya musu albarka a kasuwancin su Allah ya samarin mu masu neman aiki Allah ka yassare musu masu neman aure samari da mata zawarawa da 'yan mata masu neman aure Allah ka haɗa su da na kirki Allah ka yaftare musu sha'anin aure da su da samari masu neman aure Allah ka yaftare musu Allah masu Allah ka bude kofofin sana'a a cikin wannan kasa mu Allah ka bude kofofin samun aiki ga mu a wannan kasa mu ya arhamar rahimin اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إن إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين